Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalamusi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini goma ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai. To Ibrahim a yau Litinin kasar India ta ba da rahoton mutuwar fiye da mutum dubu daya waɗanda suka mutu sakamakon coronavirus wanda shine adadin mafi yawa da ƙasa ta taɓa samu cikin kwana ɗaya tun bayan ɓarkewar cutar haka kuma jami'an hukumar zaɓe a belarus sun ayyana da ɗaɗɗen shugaban da ake masa kallon mai mulkin kama karya a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi sannan kuma an kama fitaccen ɗan jaridar nan na yankin hong kong da aka san shi da fafatakar kare demokradiyya wato jimmy lai ta da wasu mutum bakwai bayan da aka zarge su da laifin keta sabuwar dokar nan ta tsaro da china ta saka wa yankin a baya-bayan nan To kanan labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji halin da ake ciki tun bayan mummunan harin nan da 'yan bindiga suka kai jamhuriyar Nijar jiya Lahadi. An kara jami'ai tsaro sosai na su sawu kuma duka garuka duka da hukuma duka su bude ido su gani. To ko menene alfanun canza ka'idar yin rajistar kamfani da shugaba Buharin Najeriya ya yi? Masu karamin karfi yanzu suna iya yin kamfani. Za kuma a ji cewa jamhuriyar Kamaru ta tashi haikan wajen yaƙi da cutar kwalara. Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. kasar india ta ba da rahoton mutuwar fiye da mutum dubu daya waɗanda suka mutu sakamakon coronavirus wanda shine adadi mafi yawa da ƙasar ta taɓa samu cikin kwana ɗaya tun bayan ɓarkewar cutar sabbin akalamin waɗanda suka kamu da cutar baki ɗaya da ya sa adadin na indiya ya kai dubu arba'in da hudu da dari uku da tamanin da shida wanda hakan ya sa take biye da amurka brazil mexico da kuma birtaniya kasashe masu yawan cutar ta covid-19 haka kuma kasar ta bayar da rahoton samun ƙarin sabbin masu kamuwa da cutar fiye da kowace ƙasa a duniya har na tsawon kwana shida a jere waɗanda suka hada da mutum dubu sittin da biyu da suka harbu a ranar litinin a gefe guda kuma australia ta ba da rahoton samun mutum goma sha tara da suka mutu yayin da jihar victoria wadda ta fi ko'ina samun yaduwar cutar a kasar ta ga raguwar sabbin masu kamuwa da cutar. Jami'an hukumar zaɓe a Belarus sun ayyana da ɗaɗɗan shugaban da ake masa kallon mai mulkin kama karya a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar da aka yi. A ranar Litinin, hukumar zaɓen, ta ce bayan kammala kirga dukkan kuri'un, shugaban Alexander Lukashenko ya samu kashi 80.23 cikin ɗari na kuri'un da aka kaɗa. yayin da babbar abokiyar hamayarsa Svetlana Sikhanskaya ta samu kashi tara tara cikin ɗari. A halin da ake ciki, ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce an kashe mutum guda, sannan wasu da yawa sun ji rauni a wani ƙoƙari da 'yan sanda suka yi na tarwatsa masu zanga-zangar da ta biyo bayan zaben na ranar Lahadi, inda aka kama ɗaruruwa daga cikinsu. 'Yan sanda sun yi amfani da gonetin roba hayaƙi mai sa hawaye da kuma ruwa akan dubban masu zanga-zanga da suka hau kan titunan minx babban birnin kasar a yammacin lahadi domin nuna rashin su da zaben magoya bayan 'yan adawa waɗanda suke ikirarin an tafka magudi a zaben na shirin yin wani taro a birnin minx don ci gaba da zanga-zangar da yammacin yau litinin ta take magana daga headquarter ta sai kaya ta ce bata amince da sakamakon ba An kama fitaccen ɗan jaridan nan na yankin Hong Kong da aka san shi da fafatakar kare demokradiyya wato Jim Lai tare da wasu mutum bakwai bayan da aka zarge su da laifin keta sabon dokar nan ta tsaro da China ta saka wa yankin a baya-bayan nan. Jaridar Apple Daily wacce kamfanin Lai mai suna Next Digital ya wallafa ya ce an kama Lai mai shekaru 72 bisa zarginsa da laifin haɗa kai da wata ƙasar waje. jaridar ta kara da cewa an kama akalla ɗaya daga cikin 'ya'yansa 'yan sanda a hong kong sun ce sun kama wasu maza su bakwai masu shekaru tsakanin 39 zuwa 72 amma ba su bayyana sunayensu ba sa'o'i bayan an kama lai fiye da jami'an 'yan sanda ɗari ne suka kai wani samami a hedkwatar kamfanin nasa na next digital company. An jima kaɗan Hadiza za ta sake shigowa da kashi na biyu na labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda za a ji halin da ake ciki bayan da wasu 'yan ta'adda suka kai hari kan wasu ma'aikatan kiwon lafiya 'yan asalin kasar Faransa su shida da 'yan jagoransu biyu 'yan asalin kasar ta Nijar jiya Lahadi. Sulabar ma gare ka. Yanzu haka jama'a a nan birnin Yamai na ci gaba da jimamin faruwar wannan al'amari saboda muninsa da kuma yadda ake ganin alamun yiwuwar 'yan bindigar da suka aikata wannan ta'asa ba za su rasa masaniya ba game da zuwan waɗannan turawa da 'yan rakiyar su 'yan Nijar karkarar ta kure. Mai sharhi akan sha'anin tsaro Alkasim Abdurrahman na ganin lamarin na buƙatar samo amsar wasu tarin tambayoyi. Yanda abubuwan suka faru, yanda aka yi suka samu labarin taho wasu wa'annan mutane, ha suka zo suka jira su ko kuma suka riske su a inda suke suka yi ta'asar da suka yi kuma suka hice suka tahi ko sun samu wasu mutane wanda suka ba su cikakken bayani bisa tahe wa'annan mutanen suka san suna tahi da kwana nawa da sahen ita wasu gari ko kuma da suka zo wurin ne suka samu labari saboda su watakila suna nan cikin garuruwan ko kuma daga can babban birnin yamai suka biyo su wannan ita ce babban magana wadda ke da tashin hankali a yayin da aka baza jami'an tsaro domin nemo waɗannan 'yan bindiga a ɗaya bangare hukumomi sun umarci ma'aikanta a karkara su mai da hankali wajen faɗakar da al'umma mahimmancin bayar da bayanan sirri in ji gwamnan tilabiri tijjani ibrahim kacalla sun tara jami'an tsaro sosai na su bi sahu kuma duka garuka duka mun sa sarakai da hukuma duka su bude ido su gani tsawon mutane ne da duk abin da suke cikin zamba ne in mun tara nan su fita su fita da su tafi matakan nan da muke dauka da in sha mallawo za mu siyo kan matsalar nan mun tambaya sarakai da mayar da prefe duka kowa ya sa ido waye ma mutanen gari duka kowa ya sa ido ya gani in akwai ba kowa ya da mana Kwada yake har yanzu ba a tantance ainihin inda maharan suka fito ba, masana na cewa ba mamaki kungiyoyin ta'addancin arewacin Mali ne yake da alhakin wannan aika-aika. Duk da ke kusancin shi kure da birnin Yamai, wani wuri ne kuma wanda yana da kusanci da wasu wurare kama ko da iyaka da malin daga nan kure ba ta wuce kilo 300 ba ka shiga cikin jihar filinge ka shiga a bala ka kai daga nan kuma akwai wuri wanda yana iya kai ka cikin algeria kuma daga nan kin kana iya hita ma kuma ka ketara ka samu kanka cikin burkina faso saboda cikin jiha tilabiri ne wannan shi ke nuna bukata ta canza salo shugaban kasar nishar isu muhammadu a shafinsa na twitter ya yi allah wadai da faruwar wannan al'amari ya yi allah wadai da faruwar abin da ya kira danyen aiki yayin da takwaransa na faransa emmanuel macron ya ce an yi wa mu illa amma kuma jajircewar mu akan maganar mulkushe kungiyoyin ta'addanci na nan daram saboda haka yaƙi yanzu aka fara in ji shi bayanan safiyar yau litinin na cewa tuni aka iso da gawawakin waɗannan mamata a nan birnin yamai inda ake shirin kai su kasar faransa yayin da 'yan sandan kula da binciken kimiyya suka dukufa a ci gaba da neman haske game da wannan hari da aka kai da rana iri-iri cikin yanayin bazata sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger da Suleiman. Ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram ga hadiza da ci gaban labaran duniya Minista shari'ar ƙasar lebanon marie claude najim ta yi murabas daga mukaminta najim ita ce minista ta uku da ta ajiye aikinta tun bayan gagarumin fashewar da ta auku a makon da ya gabata a beirut babban birnin ƙasar. da yammacin lahadi Minista muhalli Emmanuel Qatar ya ajiye aikinsa inda ya kwatanta gwamnatin ƙasa ta Lebanon a matsayin mai cike da rauni. Daga baya ne kuma ministan yada labarai Manal Abdul Samad ita ma ta ajiye aikinta. Rahotanni na nuna da cewa akwai ministoci da dama da su ma suke duba yiwuwar ajiye ayyukan nasu. A yau aka shirya majalisar zartawar ƙasar ta Lebanon za ta yi wani zama. a gefe guda kuma akalla 'yan majalisar dokoki takwas ne suka bayyana cewa za su ajiye aikinsu yayin da majalisar ke shirin zama a makon nan a ranar lahadi kasashen duniya suka yi alkawarin samar da kusan dala miliyan 300 ga kasar domin tallafa mata wajen farfadowa daga wannan ibtila'i da ya same ta wanda ya yi sanadin mutuwar dimbin mutane kasuwannin hannayen jari sun tashi a yau litinin bayan da shugaba Donald Trump ya rattaba hannu a wasu jerin umarni za su tsawaita wa'adin shirin tallafi da gwamnatin ke ba wa Amurkawa domin rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar. A Asia kasuwar hannayen jari ta S&P ta tashi da kashi 1.6 yayin da ta Shanghai ta yi sama da kashi 0.7. Kasuwar Kospi ta Seoul ita ma ta yi sama da kashi da 1.4. sannan tsec ta tafai ta cilla sama da kashi sifili da digo biyar da tsakar ranar yau litinin kasuwar hong kong ta hong kong ta karu da kashi sifili da digo shida yayin da sansex ta mumbai ta yi sama da kashi sifili da digo bakwai. A gaida Hadiza da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu nufi Najeriya, inda tun bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kwaskware ka'idar yin rajistar kamfani ake ta cece kuce, wanda don haka aka ji ta bakin wasu masu ruwa da tsaki. Halima Abdulrauf gare ki. Shugaban kungiyar akantocin Najeriya, Farfesa Muhammad ma ke da bayani akan sabuwar dokar daidaita al'amuran kamfanoni a kasar. Wato abin lura shine wannan abu da aka yi bai da nasaba da ba ma jama'a dama na yin wani abu wadda ba shine abu da ya kamata ba. Mutane abin lura shine duk abin da an ce za a yi sabo za ki ga cewa wa'ensu suna so wa'ensu ba su so. Kuma masu ƙaramin ƙarfi yanzu suna iya yin kamfani ba tare da sai an ce a'a babba ne sai ka tara sai ka sa kuɗi kaman haka saboda kuɗin da zaka biya wurin rijista din yayi yawa. A nasa bangare Farfesa Shehu Zuru masani a fannin shari'a da tattalin arziki yayi ƙarin bayani akan sabuwar dokar na daidaita al'amuran kamfanoni da zai maye gurbin dokar da. Ba sabon abu bane da cewa mutum ɗaya yana iya kafa kamfani domin a turanci akwai abin da muke cewa registration of business ne wannan bai buƙatar a haɗa ƙarfi da ƙarfe guri ɗaya da dukiya guri ɗaya sannan a kafa kamfani. sai maganan bin ka'idojin doka akwai waye gari aka ce yin a yanzu ba lauyoyi ne suke da hurumin yin haka din ba ba zai yiwu ya tasiri to amma matsalar ita ce idan ba lauya ba ban yi tsammani akwai wani wanda zai iya yi maka bayani ya fahimci dokoki kuma yi maka bayani yadda ya kamata ba a lokutan baya alkalman ƙididdiga musamman na babban bankin duniya sun yi nuni da cewa najeriya na daga cikin ƙasashe da ba sauki wajen yin kasuwanci sai dai daga shekarar dubu da biyar najeriya ta yi hubbasa inda ta tsallake matakai sha biyar ta koma ta ɗari da talatin da ɗaya daga mataki na ɗari da arba'in da biyar a shekarar dubu biyu da sha tara a ma'aunin yin kasuwanci a sauƙaƙe na babban bankin duniya. A nasa ɓangare ministan yaɗa labarai da al'adu Lai Muhammad ya bayyana cewa a da ana ɗaukan kwanaki goma zuwa sama kafin a yi rijistar kamfani a Najeriya amma a yanzu an sauƙaƙa zuwa kwanaki biyu kacal. Before it takes about 10 days to register a company, are not trying to call down that to two days. Shin akwai sauƙin yin kasuwanci kamar yadda rahoton babban bankin duniya ya bayyana a shekarar 2019 ga ɗan kasuwa muhammad abubakar a da bayani wannan a tunanin doka ce mai kyau muna kyautata zato abubuwa da za su daidaita kuma su ƙara sauki wanda zai sa kasuwanci ya bunƙasa a ƙasa amma a yanzu kan mu dai fara ganin sauƙin kasuwanci ba dai tukuna da yake muna cikin wani yanayi a ƙasa ma mun sa rai zuwa gaban Allah da muna fata abubuwa da za su yi kyau a daftarin sabuwar dokar na shekarar ashirin an mayar da hankali akan muhimman abubuwa abubuwa da suka hada da damar mai hannun jari guda ya kafa kamfani mai kamfani ya rubuta yarjejeniya na ban dokoki ba tare da taimakon lauya ba sauya tsarin iyakance hannun jari inda aka maida shi wa'adi kalilan siyan kan sarki bai zama wajibi ba da dai sauransu halima abdullahi murya amurka daga abuja najeriya to a da halima yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar kamaru inda aka shiga fafatawa da cutar kwalara baya ga kokarin shawo kan annobar corona da ake yi tun farko darba awwal gare ka To masu mu saboda wata 'yar tangarɗa da muka samu ba za mu iya kawo muku wannan rahoton ba a halin yanzu sai a biyo mu a shirinmu na gaba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya sauraron mu a shafukan mu na intanet a hausa.com da kuma sashen hausa.com. Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. Idan har ba ku manta ba, a makon da ya gabata mun fara duba matakan da gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauka na mai da almajirai da suke neman ilimin addinin Islama a jihar zuwa garuruwansu na asali. Shin hakan shine a ala wajen kawo ƙarshen matsalar barace-barace? Isa Lawal Ikara ya haɗa mana wannan rahoton. abubuwa sun shigo duniya don haka mu har alaran momin muna gaya musu a nan gurin akwai gyara akwai abin da yake sawabit akwai abin da yake mutagayyarar sawabit abin da ba zai taba canzawa ba a addini sallah biyar ake ba za ta canza ba azumi haka amma tsarin rayuwa yana canzawa tunda an zo yau ba zai yiwu ba yanzu kawai mutum ya tashi bai san kowa ba ya je ya dira gari ya ce ina alaran ma wane ya zo karatu a'a kaga wannan bambanci ne mai girma wajen kallo tsarin almajircin da da yanzu da ana cikin wadata idan ka je maganan abincin gidan da ka sauka ma kai dan gida ne saboda da mutane sun koshi amma a yanzu mutane ba su koshi ba tunda suna jin yunwa suya za a yi su ɗauko nasu su baka ba zai yi su baka ba dole kenan mutum ya je ya nema ya ci duk wa'annan bambanci ne na da da yanzu da gwanayen alkur'ani da alarammomi masu jama'a manoma ne masu kiwo ne hatta maganan a zo addu'a a basu kuɗi wallahi da sun fi ƙarfin wannan in ka zo ka kawo sadaka don girma alkur'ani kai ka so malamin da ya cika malami shi zai karantar da almajiran ya rayar da su in a zamanin na nema da halin tura su makarantar boko ko zamani ya tura su a'a shi kila ka zo ma ka same shi wani lokacin ba shi da ko naira daya amma naira dubu tana zuwa to ta hidiman almajirai ne akwai wani babban malamin qur'ani da aka ana ce mai gwani daudu a cikin kano shi hatta gidan da yake zama duk gida zai sayar da shi ya kama haya don almajirai su ci abinci. Shi ma shugaban kungiyar malaman makarantun tsangayu a jihar Kaduna Gwani Suleiman Idris Mai Zube ya ce lallai akwai matsala a irin yadda ake almajiranci yanzu. Da ya ce waɗannan matsaloli ne kuma suka sa ita kanta wannan kungiya ke ƙoƙarin ganin an gyara su. A wancan lokaci jama'a da dama suna ba da gudunmawa musamman an san cewa kai an kawo ka ko ka zo ne don neman ilimin alkur'ani ka san shi ka rubuta shi za ga da dama makwabta sukan fito da irin mu muna kiran shi a matsayin kalla shine gudunmawa na abinci saboda su da jin su an kawo wanda suke karanta alkur'ani a anguwan a layin don albarkan da su ma kansu za su samu tattare da wannan ƙur'ani da ake karanta shi to yanzu abun ya riga ya yi karanci da yawa an rasa irin wannan idan malami ya zo ko da ɗaliban shi shi ne yake ɗaukan ɗauniyan kan shi ko kuma ɗaliban su ne suke ɗaukan ɗawainiyan kawunansu sabanin da wanda za a ga da dama ma ba a zuwa irin wannan barin mutanen anguwa su ne suke bada irin wannan gudunmawa saboda mahimmancin abin da ake karantawa albarkacin shi kuma irin albarkan da ake samu. amma a irin yara da ake kawo muku yanzu iyayensu sukan haɗo su da abinci ko sutura ko maganar zuwa asibiti don duba lafiya to a yanzu wannan shi ne ya mana karanci wanda kuma shi sa muke so mu canza fasali din mu tabbatar da cewa iyaye sun shigo ciki samar da irin waɗannan ƙungiyoyi kenan akwai tsare-tsare wanda muka fitar wanda zai bambanta da yadda ake tafiyar da al'amarin da iyaye su shigo ciki wurin tallafawa da abinci wurin tallafawa da abin da ya shafi magani wurin kawo maɗa ziyara a zo a gama yanayin karatun shi daga wancan zuwa zuwan wannan zuwan a ga cewa wani irin ci gaba ne ya samu a karatun shi wanda yana ƙara ƙarfafa ɗalibi wanda aka baro da shi daga wani gari an kawo shi wani gari don a tabbatar da cewa ya koyi alkur'ani har ya haddace shi har rubuta shi kawai mu lokacin da muka yi namu dun bayan lokaci iyayen mu sukan kawo mana ziyara zo su gan mu sannan su ga kuma inda muke a allon mu wanda yana ƙara ƙarfafa mu sabanin yanzu da dama wasu iyayen sai ga sun kawo 'ya'yansu amma sai uba shekara da shekaru bai zo ya ga yaron shi ba wani ma bai taɓa zuwa inda makarantar ɗan shi take ba to waɗannan abubuwan suna daga cikin kalubale da muke da su wanda kuma insha Allahu rabbi a ƙarƙashin haka mun ɗauko tsare-tsare da gyare-gyare wanda za mu tabbatar da cewa an shigar da wannan tsari ɗin akai. Ba sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta haɗa mana sautin shirin julie lazarus gratium ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar columbia ke cewa ku huta lafiya can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi shike morewa yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana Sakonmu na farko ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta ya ce matsalar fyaɗe a Najeriya na ta ƙaruwa duk kuwa da irin taratsin da masu ruwa da tsaki ke yi inda ko a kwanan nan an kama wani mutum mai shekara 38 da ake zargi da yi wa wata yarinya ya shekara uku fyaɗe a jihar Bauchi. Yin doka mai tsauri da kuma aiwatar da dokar akan duk wanda aka samu ya aikata fyaɗe komai girmansa shine kawai zai kawo ƙarshen wannan matsala. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Ibrahim Kawo Girgir ya ce Salam VOA Hausa muna fatan taron da gwamnonin Arewa maso gabas suka yi domin haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen yaƙan 'yan ta'adda da suka addabi yankin. Allah ya sa ya yi tasiri a yaƙin da ake da 'yan ta'adda musamman ma na Boko Haram. Daga nan sai sako daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau ya ce shugabannin jam'iyyar APC ya kamata ku yi taka tsantsan kar tsintsiyar ku ta zare ba tare da ta gama share muku filin da za ku yi zaben shekara ta 2023 ba domin na ga tsintsiyar taku na ta zarewa da fatan kira na ya kai ga waɗanda na yi domin su. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga Salamatu Haruna da ba. da anti matar Baffa Haruna Bajoga suka ce muna kira ga 'yan uwanmu mata ma'abota shafukan sada zumunta da zamani cewa su dinga yin hattara da waɗannan shafuka domin za su iya kai mutum su baro shi. A saƙon Alhaji Abubakar Jibrin gusau ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka muna fata Allah ya dafawa gwamnonin shiyar Arewa maso gabashin Najeriya a bisa yadda suka haɗa kai domin magance matsalolin tsaro a yankin nasu da ya ci ya cinyewa. Sai saƙon al'amin Yakubu Malam Maduri ya ce salam sashen Hausa zan yi tsokaci ne akan maganar da Donald Trump ya yi a jiya Asabar kan tallafin da zai baiwa Amurkawa waɗanda suka rasa ayyukansu sakamakon cutar COVID-19. Wannan abu ya yi Allah ya sa waɗanda aka yi don su su amfana. Saƙonmu na gaba haɗin gwiwa ne da ya fito daga Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi suka ce ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna miƙa saƙon ta'aziyya ga ƙungiyar zaɓi sonka a bisa rasuwar Yahaya Gogul Bajoga ɗaya daga cikin dattawan ƙungiyar wanda ya jima yana gwagwarmaya ta gidajen rediyo da fatan Allah ji ƙanshi da rahama amin. Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa ya ce fatan alheri muna jajanta wa al'ummar ƙasar Indiya sakamakon wata gobara a cibiyar killace wanda ta laƙume rayukan masu coronavirus mutum bakwai a ƙasar. Muna fatan Allah ya kiyaye hakan nan gaba. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. kasar Lebanon Marie Claude Najam ta yi murabas daga makaminta. Najam ita ce minista ta uku da ta ajiye aikinta tun bayan gagarumin fashewa da ta auku a makon da ya gabata a Beirut babban birnin kasar Da yammacin Lahadi minista muhalli da Manius Qatar ya ajiye aikinsa inda ya kwatanta gwamnatin kasar ta Lebanon a matsayin mai cike da rauni. Daga baya ne kuma ministan yada labarai Manal Abdul Samad ita ma ta ajiye aikinta kasuwannin hannayen jari sun tashi a yau litinin bayan da shugaba donald trump ya rattaba hannu a wasu jerin umarni da za su tsawaita wa'adin shirin tallafi da gwamnati ke ba amurkawa domin rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar a asia kasuwar hannayen jari ta S&PASX ta tashi da kashi da shida, yayin da ta shanghai ta yi sama da kashi sifili da 0.7 kasuwar cosby ta seoul ita ma ta yi sama da kashi 1.4 sannan tsec ta taipai ta cilla da kashi 0.5 da tsaka ranar yau litinin kasuwar hang Seng ta hong kong ta karu da kashi 0.6 yayin da sansex ta mumbai ta yi sama da kashi 0.7 To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe kuma a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wacce ta hada da injiniyan na wannan lokaci. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.